Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Sai tashan FF na VOA Africa a kan mita 102.5 a jamhuriyar Nijar. Kana a jamhuriyar Nijar din ma har yau a tashoshin FM na gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalon, niya don ana iya kama mu. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum mu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim a ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan dare. A cikin shirin za yi cewa jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power tana Najeriya inda ta ziyarci shugaba Muhammadu Buhari. Sai kuma jama'a da ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da shari'ar da ake wa shugaban Majalisar Dattijai wato Sanata Bukola Saraki. wanda akan wannan batu ne za ku bugo muna domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda kuke ganin wannan shari'a amma kafin duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurari ga labaran jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya samantha power ta ce amurka na goyon bayan ƙasar chadi da makwabtanta kan batun yaƙi da boko haram power na kan ziyartar ƙasashe uku a na yankin ne don jaddada goyon bayan amurka game da yaƙi da 'yan bindigar waɗanda suka fi ƙarfi a yankin tafkin chadi inda ƙasashen najeriya da nijar da kamaru ke iyaka da juna fawa ta faɗi jiya laraba a injimina babban birnin ƙasar chadi cewa amurka na ci gaba da goyon bayan yaƙin da ake yi da boko haram ta wajen samar da ƙwararru da bayanai da horo da kayan wato kayan aiki da kuma dai makaman yaƙi ga gamayyar sojojin yankin wadda aka kafa don tsaida hare-hare da yunkurin wato da kungiyar ke yi na karin kama yankuna ta sake jaddada abin da ta faɗi ranar da ta gabata a ƙasar kamaru cewa yaƙi da boko haram ya wuce batun amfani da ƙarfin soji ta ce dole yaƙin ya haɗa da aiki da gaskiya a fannin siyasa da kare 'yancin ɗan adam da kuma mutunta doka da oda da aka tambaye ta kan makomar waɗanda aka kama wato waɗanda kama su da 'yan boko haram suka yi yayi jawo ca sosai wato 'yan matan chibok da aka sace a wata makaranta kimanin shekaru biyu da suka gabata fawa ta yi nuni da cewa 'yan mata sama da ɗari biyu ɗin wani ɓangare ne kawai na dubban mutanen da 'yan boko haram suka cutar ta ce sam tsawon lokaci ba zai sa ƙudurin ganin an sake haɗa yaran da iyalansu ya dusashe ba sojojin habasha sun ce sun kutsa kai cikin sudan ta kudu su suka killace wasu ƙauyuka inda yara sama da ɗari da aka sace daga ƙasar ta bashi ke tsare an sace yaran ne dai bayan da wasu da ake zargin mayakan kabilar mule ne da su kai harare akan wasu ƙauyuka a yankin gambela da ke kudu maso yammacin sudan ranar juma'an nan an hallaka mutane sama da ɗari biyu a har gwamnatin sudan ta kudu ta ce tana ba sojojin habasha din haɗin kai mukaddashin ministan harkokin waje fita. waje fita bashin gamdi ya ce babu hannun sojojin gwamnatin sudan ta kudu a hare-haren na ranar juma'a baba meda wanda gwamnan jihar boma ne inda 'yan kabilar ta mula ke da zama ya ɗora laifin akan mayakan bangaren cobra wanda tsofin 'yan tawaye ne na yankin to sai dai jagoran 'yan tawayen na cobra david yau yau ya ce san ba su bane ya ce wasu 'yan tawaye ne da shi kansa medan ya ba su makamai ne na su aikata wannan danyen aiki shahararren mawaƙin nan na amurka mai suna prince ya mutu da shekaru 57 a duniya rahotannin kafafen yada labarai na cewa an samu gawarsa da asubahin yau alhamis a gidansa da ke minneapolis na jihar minnesota har yanzu ba a bada cikakken bayani ba mawaƙin mai matuƙar baiwa da tasiri a duniyar waƙoƙin zamani wanda sunansa na ainihi shine prince rogers nelson an fi saninsa da waƙoƙin nan masu taken 1999 da little red corvette da purple rain waɗanda suka sa ya fice sosai a fagen waƙoƙi musamman ma na 1984 da kuma fina-finan bidiyo ya sai da rukunin waƙoƙi sama da miliyan 100 a duniya ya ci lambobin yabo na grammy sau bakwai sannan ya sami babbar lambar yabo ta oscar na mawaƙin ainihi saboda wakarsa ta Purple Rain. Ana ta ganin jama'a masu makoki a gidan shirya waƙoƙinsa da ke Paris Park. Jami'an kula da kan iyaka a Amurka sun kwace ton bakwai na tabar wuwi da ton guda na hodar Iblis a wannan satin. bayan da aka yi fasakorinsu ta wata hanyar karkashin kasa da ke wato karkashin iyakar amurka da mexico a cewar hukumomi a jiya laraba hanyar karkashin kasar wadda ita ce mafi tsawo da aka taba samu tsakanin california da mexico na da tsawon kusan mita 800 daga wani gida a garin tijuana na kasar mexico zuwa ginin wani kamfani a san diego mashigar hanya a gidan da ke tujana din na karkashin wata matakalar na'urar jigilar mutane ne da ke gidan a yayin da kuma daga arewa hanyar na isa wani wuri mai siffan ma'aikata da aka zagaye da waya hukumomin amurka sun afkawa wurin ranar litinin da talata inda suka kama mutane shidda da zargin safarar muggan kwayoyi da kuma gina wannan hanya ta karkashin kasa laura dufi antony general din gundumar kudu da california ta ce wannan ita ce hodar iblis mafi yawa da aka taba kamawa a wannan hanyar karkashin kasar wannan ita ce hanyar karkashin kasa ta goma sha uku da amurka ta gano tsakanin california da mexico tun daga shekara ta dubu da shida Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla, to bari mu faro takon da ziyarar da wakilin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ke yi yanzu haka a Najeriya. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Yau an yi wata ganawa ta musamman tsakanin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da babbar sakatariyar ƙasar amurka a majalisar ɗinkin duniya wato ambasada samantha power inda suka tattauna akan muhimman bukatun da 'yan gudun hijirar da yakin nan na boko haram ya dagargaza da kuma bukatar da ke akwai na gano 'yan mata na chibok wadda duniya baki ɗaya suka yi ca suna cece kuce da nuna damuwarsu akan kasa samu 'yan matan nan har yanzu da ake zancen nan a tattaunawar da ambasada samanta ta yi da manema labaru bayan da ta gama gana da shugaba muhammadu buhari ta ce babu shakka akwai hujjar cewa matsalolin satar mutane da yin garkuwa da su domin azabtarwa yana gaba-gaba a jerin abubuwan da suka tattauna. It is very fair to say that the issue of abductions and kidnappings by Boko Haram of the Chibok girls. Ta ce uh, akwai hujjar cewa matsalolin satar mutane da yin garkuwa da uh, su ko azabtar da su ya kasance mafi fifiko ga ƙasar Amurka akan haka nema ta yi ganawa da shugabannin Najeriya. domin tattauna waɗannan matsalolin da kuma hanyoyin da za a bi domin warware su ta ce dama dai ƙasar amurka ta yi jagoranci sosai kwarai da gaske wurin samarwa najeriya bayanan sirri akan ayyuka da kuma 'yan ƙungiyar ta boko haram da kuma ba da bayanai da kuma tallafi na makamai da kayan aiki na ɗaukar matakan da suka kamata domin a murƙushe su kuma dukkan alamu a yanzu an ga nasarar wannan aiki da najeriya ta yi tare da goyon bayan da makwabtan ƙasashe suka bada domin samu waɗannan nasarorin amma a yanzu babu shakka amurka za ta sa ido kwarai da gaske wurin ba da tallafin sake tsugunar da 'yan gudun hijira da suke ƙasashe daban-daban na najeriya da ma makwabtanta inda matsalar boko haram ta yi wa katutu a waje ɗaya kuma malam garba shehu ya yi mun ƙarin haske akan ganawar da aka yi tsakanin ita wakila ta amurka da shugaba muhammadu buhari to ita ambasada saman tafawa ta zo tare da shugaba muhammadu buhari a fadar gwamnatin tarayya a yau kuma kamar yadda aka sani dangantaka dama ta gwamnatin shugaba muhammadu buhari da gwamnatin shugaba obama ta yi karfi tun da aka yi wannan canjin mulki a najeriya suna mara ma gwamnatin Najeriya baya dangane da irin ɗawainiya da muke yi ta haƙƙi da ta'addanci a ƙasar mu musamman taimakon mu a fannoni da muka gaza wajen nemo bayanai na sirri irin da jiragen shawaki na sama kan nemo akan irin bincike da ake na irin kamar 'yan mata na Chibok nan da duk jama'a ma da yadda aka sace kuma suna ba da horo ga irin sojojinmu musamman sojoji na musamman waɗanda suke yaƙi da wannan ta'addanci. shugaban muhammadu buhari ya yi amfani da wannan dama ta saduwa da ambasa da powers don ya yi bayani akan irin matakin da za a ɗauka don aka lura irin abin da yake faɗa kuma kamar yanzu ita gwamnati tana ganin kusan yaki fa ya kusa zuwa ƙarshe ma zai ba yanzu abin da ake magana ya za a sake gina wannan sashi da aka yi ma illa ya za a yi a taimakawa mutane su dawo da rayuwarsu ta ɗore kamar yau da kullum jama'a da suke sansanin 'yan gudun hijira ya za a taimaka su koma muhallin su su ci gaba da rayuwarsu kamar yadda take kafin wannan fitina ta same su. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To mun gode Umar Faruk. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da shari'ar da ake wa shugaban majalisar dattijai Sanata Bukola Saraki. Ga Nasiru Adamu Elhikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Barazanar da kungiyoyin fararen hula ke yi na fito na fito da 'yan majalisar dattawa kan batun motocin alfarma a gefe guda da mafi akasarinsu kuma kimara baya ga Bukola Saraki na karuwa. Wannan ma dai duk da janye batun gyara dokar kotun ɗa'ar ma'aikata don rage mata kaifin shari'ar Bukola Sarakin. A nasa martani ga batun motoci dan majalisar wakilai Timothy Simon na cewa sayan motocin alfarma ba laifi ba ne. Mun san matsalan da kasan take da shi, mun sani babu kuɗi, mun san ya kamata mu samu motoci mu yi aiki da su, in ba motoci ba za mu iya wannan aiki ba. Saboda akwai wayanda membobin majalisar nan da ba su zo nan da mota ba. saboda ba wani dokan da ya ce in baka da mota ba za ka zo wannan ba democracy nan yana gyaruwa yanzu saboda yanzu wanda ba shi da kowa yana cin zabe in wanda bayi da kowa kamar ni da kai yanzu muna aikin jarida na zo na ci zabe in baka da mota ya zama ai bai zama laifi ba ya kamata a kawo maka motan tsohon dan majalisar wakilai lamido cikaire na ganin sasantawa da 'yan majalisar shine mafi ala daga sashen zartaswa. wai ana tuhumar mm, shugaban majalisar ku wai sanatoci 80 wai sun masa solidarity wai sun raka shi wai wai wai kotun alkali akwai abin haushi da ya wuce haka wani irin lamari ne wannan ana tuhumar mutum ku je kaman wato kun kai wa alkalai ko kotu farmaki in dai dan kasa na gari ne ko kotu za a kare alkadarin ta ba shi bane zai zama sanadin kare alkadarin kotu sai dai wani yayi sanadi amma shi ka ya kamata ya sanar da ci a amin hukunci abin da ya sami duka ya dace ko kuma ya ce shikenan ina neman sauki na bar kamin tunda ai ma akwai rigimar siyasa a ciki watakila akwai masu sa shi a gaba suna ganin kamar zai nemi shugaban kasa gaba ko to shi din da ya nemi shugaban kasa gaba da ba zai samu ba ya sha wahala ya wahal da kasa ba gara ya bari ba ma ba sannan su kuma executive shugaban kasa da shi da majalisar su suna kallo kamar ba abin da yake faruwa ana to wa zai bi kaduto sai amar talakawa sun yi zanga-zanga dole a dau mataki a dakatar da wannan abu shugaban kasa ya dau mataki ko ya dau mataki ta gaskiya da ya tara masu hankali da kotun da yan majalisa ce musu haka ba zai ci gaba ba ko kuma ya nemo yan bangan sa a yi ta dukan su kawai a kore su ya ce an yi haka ai kuma abun ya zama babu babu a masa ba haka nan shi ma matashin siyasa Ado Adamu ke gani lokacin da PDP take majority ai dan APC bai hau kujeran senate ya zauna ba saboda minority ne ya da minority an dau senate prison an kai kotu dibitinsa yana acting yanzu dibitin sa dan pdp ne duk abin da zai buhari kyau ba za su sunan gwamnatin buhari apc a baki amma ofis har yanzu pdp ne ta kiro don dan apc ma ba jin daɗi abuja kungiyar kwadago ta fitar da sanarwar kalubalantar 'yan majalisar da nuna kawunan su kawai suke wa aiki ga comrade nuhu toro ko su mai da motocin nan ko kuma kungiyar kwadago da 'yan makaranta da masu talla da gabaki ɗaya makarabanta mu yi fito na fito da majalisar dattaban najeriya gini dai yakan ɗauki lokaci amma rusawa nan take ne ga alama gwamnatin buhari za ta so rusawa da nufin sabon gini nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya to ma da lamun gode nasiru akan wannan batu na ci gaba da shari'an da ake bukola saraki muke son ku kira mu amma a girgije da wannan kafin a fara kiran namu lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama lallai shugaba yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to madalla mun samu kira na harko daga potiskum waye daga potiskum alhaji lawal sani to alhaji lawal sani ina hankalin kai karkata game da wannan batu yadda ni da abin da nake gani shine kan majalisa su ji Allah su ji Allah su abin da za su yi a kai gaskiya hmm. yawa domin gaskiya ita ce mafita kawai kuma duk wani kama-kama ba zai yi ba a tsaya a kan gaskiya duk wanda yake da gaskiya ba shi gaskiya sa wanda baya da gaskiya kuma ba shi rashin gaskiya to mun gode shawaran ka malam lawal sani daga patiskun bari mu je Zamfara kuma waye daga Zamfara malam Hashimu Mallam Hashimu eh Hashimu to malam Hashimu me ra'ayin ka game da wannan batu a kan majalisun ba kan shari'an da ake ma shugaban majalisar dattijai eh Eh, me ra'ayin ka. ra'ayi idan ya an ne ne kawai sai a cije su bana ra'ayinka kenan eh ra'ayi na to an ce ra'ayin riga mun gode malam hamisu eh, hashimu muna magana ne akan menene ra'ayinku ko kuma ya kuce kallon shari'an da ake ma shugaban majalisar dattijai yanzu mun samu kira daga eh. kebi waye daga kebi muhammadu bello oba daga kebi to muhammadu bello me ra'ayinka abin da a ra'ayina ga 'yan majalisar nan su mai da abin nan kudaden nan ko kuma motocin nan da sun kai za su saya domin suna abin da najeriya take a ciki maganan shari'a da ake ma shugaban majalisa muke yi ba maganan motoci maganan shari'a da ake ma shugaban majalisa eh shugaban majalisa maganar shari'ar da ake yi su wannan kariyar da suka son su yi mai bata da wata fa'ida domin in suka ɗauki wata mataki mu ma a Najeriya za mu ɗauki matakin dawowa da su duk ɗan majalisar da an Najeriya a dawo da shi gida. Ra'ayin Muhammadu Bello kenan yanzu bari mu je Filato kuma waye daga jihar Filato? Eh Bala Komanda ne daga jihar Filato. To Bala Komanda. Ina hankalinka ya karkata. Eh, ra'ayi eh, na shine gaskiya al'amari wannan kotu ta duba ta yi adalci don saboda gaskiya su inda 'yan majalisu da suke mara mashi bakwala taraki baya to su ji tsoron Allah mu muna son da duk abin da za a yi a tsaya akan gaskiya ne kuma in kotu ta same shi da laifi to sai ta gaggawa hukunta shi ta sauke shi daga wannan kujeran nashi ra'ayi na kenan bala bala komanda kenan to mun gode bala komanda da wannan ra'ayi naka bari mu je kuma Kano waye daga Kano Jiya Abubakar ne idi abubakar eh. to me ra'ayinka idi abubakar game da batun da muke tattauna ra'ayi na talaka najeriya kawai su dage da addu'a saboda mun allah tun da dai gwamnatin pdp ta rushe daga sama to damu duka ma za ta rushe in allah ya da ra'ayi na kenan mm-hmm. to ha kake gani ko kuma ce eh. ra'ayinka kenan malam idi abubakar to to mun gode malam idi abubakar muna ci gaba da sauraron ku ne akan batun shari'an da ake ma shugaban majalisar dattijai yanzu mun samu kira daga bauchi waye daga bauchi adamu targo ne daga azare to adamu targo me ra'ayinka ni ra'ayi na a kan batun maganar shari'ar kola saraki da ake yi a eh. a adalci to saboda duk mutumin da Allah ba shi matsayi idan har ya tabbatar da shi kansa ba a kan gaskiya da wannan matsayin bai ya sauka ya ba masu gaskiya kuni su rike in kuma yana da gaskiya a kaye to Allah dubu wannan gaskiya ta sa ya tsaya masa amma mu zaman lafiya muke so a ƙasar nan mun yi zaɓe wanda kai ga dole gwamnati Allah ya ba mu sa'a zama lahiya aka ce yahi zama dan sarki mun gode Adamu Chargwai bari mu je Kaduna binnu gwamna waye daga Kaduna to sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna to Ibrahim Ibrahim Alaramma to ni kiran da nake da shi musamman akan wannan shari'a na farko 'yan majalisu su tsaya su bar doka ce aikinta kuma gayyatan shi wannan alkali da kuma duba kundin tsarin da ya kafa wannan kotun duk ba shi ne mafita ba illa iyaka laifi ne ake tuhuma wannan bawan allah da shi ya aikata laifin sai ya aikata a hukunta shi bai aikata ba eh bai aikata ba shi kenan a bari ne gaskiya shi ta fitar da shi ba wai a dinga ma shi wannan alkalin barazana ba wannan ba shi zai haifar da canjin da muke nema ba kuma wannan ba shi zai kawo ci gaba ga kasar mu Najeriya ga baki ɗaya ba na gode to mu ma mun gode Ibrahim Allah rahma da wannan ra'ayi naka muna dai sauraron ku ne akan batun shari'a da ake wa shugaban majalisar dattijai na kasa wato Sanata Bukola Saraki ina hankalin ku ya karkata me kuke ganin ya kamata wa alaikumus salam wace magana wa alaikum sa'adu ne daga zaria to sa'adu daga zaria me ra'ayinka sa'adu ne daga zaria to ja mu je sa'adu to kamar yadda ibrahim Aram mai bayani gaskiya ya kamata su bari su yan majalisa su bari shari'a ta aikinta kai ma ka bi ra'ayin ibrahim alarama kenan ra'ayin ku ya zo daidai da na ibrahim alarama na'am to mun gode mun gode sa'adu daga zaria bari mu je birnin shehu sokoto waye daga sokoto wa alaikum salam ah, kana magana da abdulrashid jola musa gwarba daga jihar sokoto to abdulrashid me ra'ayinka eh, a gaskiya eh to ra'ayina shi ne ina kira ga wannan kotu eh da ta yi ya wanta ya adalci to ta ce irin yan najeriya yan gadiba waɗannan yan majalisu wallahi ba sa son talaka najeriya bai kun sau taimaka ma talaka najeriya sai sa talaka najeriya hawan jini muna kira wannan kotu ta ba sani ba wani ra'ayin abdulrashid kenan gwarba to bari mu je kaduna birnin gwamna waye daga kaduna isi haka mai wankin hula samunaka to isi haka mai wankin hula me ra'ayinka ra'ayina akan wannan shugaban majalisa da kuma waɗannan 'yan majalisa da suke da suke da suka ɗaure mai gindi eh talakawa suna ganin su duk wannan abin da suke za kuma su dawo su same mu sannan 'yan najeriya mm. talakan najeriya ya kamata kowanne isi haka da ka gare kashe rediyon ka don ina jin muryan ka cikin rediyon kashe rediyon kashe rediyon kana jina? na eh insha Allah za su dawo gida su same mu duk to mun gode isiyaku da wannan ra'ayi naka bar mu je fatakol waye a fatakol eh fatakol ashin mummuni ne to ashin mummuni ashin mummuni me ra'ayinka eh ra'ayina gaskiya abinda sanatocin suke yi suna escort din shi zuwa kotu eh. ba haka yadda ba haka yadda ce su yi ba magaji na. to kuma me yasa ka ce haka kuma abinda nake gani eh mm. akwai abin da yasa saboda in an ce shari'a eh. kamar yadda a ko lasaraki ne shugaban sanata ake kara ba majalisa ake kara ba nuna mishi goyon baya ga kan wanda ake zargi he da kima haka nan mummuna illa ne ga al'amuran shari'a suna son su gwadi karfin su ne da kima su su hirgitar da alƙallan shari'a a kan su guje daga abin da ya cancanta su yi to mun gode ashimu yanzu bari mu je taraba waye a daga jihar taraba Ahmad Ali daga Taraba Ukari Taraba State. To Ali ina hankalin kai karkata game da wannan batu ko game da wannan shari'a? Eh eh to kai eh, inda hankalin ya karkata ai da mai kwan taki da mai noma da kowa da kowa da karshen wani tarayya da duka sai mai sun duka mu talaka da su sun da karshen Buhari ne. To. Eh, Isa abin Buhari ya kamata da yi. To ra'ayin Ahmed Ali kenan to mun gode Ahmed Ali daga jihar Taraba. Ah, to ha yanzu dai muna sauraron ku ne muna sauraron dan lokaci kaɗan akan batun shari'a da ake wa wato shugaban majalisar dattijan najeriya sanata bukola saraki shi me kuke me ya kamata me ra'ayinku ina hankalinku ya karkata shin an yi daidai ba a yi ba menene hankalinku muna sauraron ku layin abu ɗaya yake eh, a kan zancen hukuncin ko kuma shari'an da ake wa shugaban majalisar dattijai wato sanata bukola saraki yanzu mun samu kira daga benin waye daga benin yaya daga ghana mazana a ne daga yaya daga ghana to yaya me ra'ayinka to ra'ayina shine game da shari'ar ake wa shugaban majalisa na kasa mm. eh. to lalle kan ya yi daidai kuma ya kamata a bari shari'a ta yakinta a kai ne ah. kuma ina ganin kamar yadda su yi mulsa ka goya mashi baya suna wa shari'a kan tsaye a najeriya ba haka ake yi ba in ya mu ta ɗauko rashin gaskiya kuma samu goyon baya to haka ga za samu ci gaba to ya kamata a shirya ta ta ko da zan shi wannan abu aikin ba ta so ta harshen motoci wannan ai duk bai da ba ya kamata a bi shari'a to ma da lamun gode yahaya da kiran yahaya ne muka zo ga kira na karshe da zamu ya dauka wanda ba suka samu mun gode wanda ba samu ma gobe ma rana ce zamu bude layi sai a kokarta a gwada a gani ko za a samu yanzu kuma to madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka kenan birnin washington dc yanzu kuma ga yanzu kuma sai sharhin murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka jamal muhammad albadawi mai laifi ne da ake neman sa kan alakarsa da harin da aka kai kan jirgin ruwan sojan amurka a watan oktoba na shekarar 2000 a lokacin da jirgin ke gabatar tekun adan da ke yemen albadawi mai karamin jiki ne dan asalin yemen wanda ke da tsawon mita 1.65 yana da baƙin gashi mai ƙwayar ido launin baki yana da nauyin kilogiram tamanin shekarunsa arba'in da 48 a duniya an san shi da suna Hussein Altali da Abu Abdulrahman al'adani da Jamal Muhammad Ahmad. Harin da aka kai kan jirgin ruwan ya yi sanadiyar mutuwar sojojin ruwan Amurka goma sha bakwai kan wannan laifi da ma sauran laifuka ana neman albadawi da laifin kisa da laifin haɗin baki don aikata barna mai yawa da bayar da taimako ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda da sauran laifuka jami'an tsaron yemen sun kama shi saboda yana da hannu wajen kai hari ya kubuce a watan afrilun shekarar 2003 shekara ɗaya da aka sake kama shi ya kuma ƙara kubucewa a watan fabrairun shekarar 2006 shirin bayar da tukuici na reward for justice yana ta yin tukuicin har sama da dala miliyan biyar idan har aka ba da bayanan da za su taimaka a kama albadawi a kuma hukunta shi amurka za ta tabbatar da cewa an binciki duk bayanan da aka bayar kuma za ta kare sirrin duk wanda ya ba da bayanan idan ma da buƙatar kare mutum amurka za ta iya canza masa wurin zama idan kana da bayani kan wannan mutum da ake nema ka tuntuɓi ofishin jakadancin amurka na kusa da kai ko kuma ziyarci shafin yanar gizo a kan adireshi www.rewardforjustice.net ko a aika da saƙon imel ta wannan adireshi rfg at state.gov wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau To kuma da shi ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To a takaice jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta ce Amurka na goyon bayan Najeriya da ƙasar Chad da ƙasar Nijar da Kamaru a kan batun yaƙi da Boko Haram. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka da shugabannin ƙasashen Larabawa kansu a haɗe ne a yunkurinsu na ganin bayan 'yan isis da kuma kawo kwanciyar hankali a gabas ta tsakiya fitilar wasan olympic ta kama hanyar zuwa birnin rio de janeiro inda za a yi wasan bazarar sama a watan agusta an kuma an kunna fitilar ce a yau dinnan alhamis a wani kasetaccen biki a birnin olympia da ke girka inda nan ne aka ƙirƙiro wasan na olympic jami'an kula da kan iyaka a amurka sun kwace ton bakwai na tabar wiwi da ton guda na hudar iblis a wannan satin bayan da aka yi fasa kwabrinsu ta wata hanyar ƙarƙashin ƙasa da ke ƙarƙashin iyakar amurka da mexico a cewar hukumomi a jiya laraba shahararren wato shahararren mawaƙin nan na amurka mai suna prince ya mutu yana da shekaru 57 a duniya rahotannin kafafen yada labarai na cewa an samu gawarsa da asibahin yau alhamis a gidansa da ke minneapolis na jihar minnesota to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safe ku ji wasu abokan mu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin na lafiya uwar jiki na jummai ali yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ibrahim ka almasi garba da ya taimaka mani domin gabatar da shirin sai des mconi wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya kate holmes Kit Holmes ni Ladan Ibrahim ke cewa sai da safen ku ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa yinin lafiya.